فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال a lokacin da annabi Musa ya zo da hujjojin da suke nuna gaskiyarsa sai Fir'auna ya ce ku kashe ‘ya'yan waɗanda suka yi imani da shi ku bar matayensu don wulaƙanci gare su makircin kafirai na karantar da muminai a wofi zai tafi ba zai tasiri ba